barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma General Tani da abokananka wanda suka kwato Nijar daga hannun azzalumai ga sako wanda 'yan Nijar gaba ɗaya suka sarki zuwa gare ka ku ɗauka da kyau ku ɗora a kan internet wanda ke kusa da shi ya je samai sabo na farko raina mu ne Nijar don muna da karancin makarai an kwashe kudaden mu an sace an koye moshirar muna son dukiyar Nijar a yi kokari in an tara ta a sai muna makamai masu dama dai yanzu an shiga lokacin da ƙasa ana auna ta ne da kiman yawan makamanta to karancin makamai shi yasa aka rena mu moshirar sakonmu na biyu an rena ƙasa idan tana da karancin soja

duk wani wanda ya saci kudin ƙasa, muna so a tabbo shi a kawo shi a karkar baban shi da general tani mun ma ka hudda mu kunya yadda muka ce ma jama'a su to kar ka ba mu kunya ka amma a Nijar ga hannun ɗan siyasa wanda karam kubawa ne ba mu saba mai zama kuma daga yau magana ta ƙarshe magana ta ƙarshe kan mage ya waye wallahi tallahi billahi al'azim wannan siyasa ta dawo duk siyasan da aka zaba aka ba shi mulki wallahi da mun ga ya fara alaka da turawa a shirye mun ba ku hannu ku jura mulki shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kwantar da kasan mu lahiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ya ƙara haɗa kawunan mu Allah duk mai son mu ta zama ƙasa Allah da na ciki da na waje Allah ka tarkake su ka ɗora musu musiba da hana su magana Allah akwai wani ɗan gurgu yana can waje yana kulla mana sharri kawashe da ya Allah ka karya ta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta Allah ka durkusa farans Allah ka durkusa ta Allah ka turmuza ta ubangiji gwamnatocinmu ubangiji ka ba su sa'a Allah ka taimake su ka saka imani a zukatansu ka sanya sonka a zukatansu Allah ubangiji ka darajanta su Allah ka cire mutu tsoro Allah ka cire musu tsoro Allah ka ba su karfi ka haɗa su da mala'ikun ran Dabban mutane ne a Nijar suka gudanar da zanga-zangar adawa da kasancewa sojojin Faransa a ƙasar. masu zanga-zangar dai sun haɗa gangami a wani sansanin faransa a yamai a wani mataki na nuna goyon baya da sojojin da suka yi juyin mulki sojojin sun zargi faransa da yi wa kasar katsalandan kan yadda kasar ta fito kara tana goyon bayan shugaba bazum da sojojin suka hambarar 'yan Nijar sun yi zanga-zangar rike da tuta da kuma sakon da ke cewa sojojin Faransa su fice daga ƙasarsu. Dubban makoya bayan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun gudanar da zanga-zangan kirjinin sojin Faransa a babban birnin ƙasar Yamai a saboda nasu ne ko ta halin kaka sojojin Faransa su tattara nasu ina su su fita daga ƙasar kamar yadda jagororin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum suka bukata. haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin fararen hula ne dai suka kira taron gangamin wanda aka ya kusa da sansanin sojojin faransa a nijar tana ɗauke da alluna masu zafafan kalamu ga ƙasar da ta yi wa nijar ɗin mulkin mallaka masu boren sun yi ta nuna adawar su da kasancewar faransar a cikin wannan ƙasa. a farkon wannan makon ne dai kasashen biyu na faransa da jamhuriyar nijar suka shiga zaman doya da manja bayan da gwamnatin mulkin soji da jamhuriyar nijar ta kori jakadan faransa bisa zarginsa da kasancewa a wannan ƙasa ta iya haddasa fitina matakin da faransa ta yi fatali da shi tana mai cewar sojojin ba sa da wani hurumi na korar jakadanta matakin dokan da gwamnatin mulkin sojan ta Nijar ta ɗauka na korar jakadan Faransa a ƙasar. Yarjejeniyar Vienna ta diplomasiya ta haramta duk wani jami'in tsaro na ƙasar da jakada yake a ƙasar da ya kutsa kai a cikin harabar ofishin jakadancin ƙasar. 'Yan sanda Isra'ila sun kaddamar da bincike kan harbin da jami'an kasar suka yi a lokacin aron gama da 'yanci ranar masu neman mafaka in Eritrea. Lamarin da wato ya kai ga raunata kusan mutum ɗari da hamsin. Galibinsu sun samu rauni na harbin bindiga kuma suna cikin mawuyacin hali. Kafofin yada labaran Isra'ila sun ce karin farko kenan da aka yi amfani da harsashi wajen tarwatsa masu zanga-zanga Isra'ila. local residents say the streets of central Tel Aviv. Wakilan BBC ce mazauna yankin sun ce titunan tsakiyar Tel Aviv sun kasance kamar wani fagen yaki da jirgi mai saukar ungulu ke shawagi. Yan sanda kuma sun harba hayaki mai sa balla da harba wato harsashi. Masu bincike kuma yanzu suna tattara hujjoji daga abin da ya faru domin tabbatar da ko jami'an ƙasa sun ta doka. Isra'ila an harbe wani limamin masallaci a arewacin ƙasar da Laraba suka fi yawa. wasu 'yan bindiga ne da ba tantance ba suka harbe Sheikh Sami Abdul Latif. Imami na masallacin Koba harbi na biyu kuma da aka samu kasa da sa'a ashirin da hudu a yankin. A ranar Juma'a dai an kashe wasu matasa yayin da suke cikin mota. Laraba tsiraru a Isra'ila sun dade suna fuskantar kalubale na talauci da kyama da tashin hankali kuma yin watsi da lamuransu. Gwamnatin Isra'ila dai mai tsananin kishi Yahuda ta sha alwashin kawo ƙarshen tashin hankali, amma tun hawan gwamnatin lamarin sai ƙara kamari yake. Wata kotu a Ukraine ta bayar da umarnin a tsare tajirin ƙasar Iyo kolomoski na tsawon watanni biyu, tare da tayin dala miliyan goma sha uku na beli kafin sakinsa. Ihor Kolomoisky has been under investigation for some time. Now he's a... Wakilin BBC ya ce an dare ana binciken Ihor Kolomoisky kuma yanzu an tuhume shi a hukunci a wato da alaka da laifin zamba da karkatar da kudade. Hukumomi dai yana zargi Mr. Kolomoisky da fitar da kuɗi dala miliyan goma sha hudu zuwa ƙasashen waje cikin shekaru bakwai ta hanyar amfani da bankunan da yake da su masu fafutukar yaƙi da rasha na ukraine sun nuna cewa shugaba zelensky na ƙoƙarin ƙarfafa ikonsa ta hanyar amfani da hukumar da aka kafa domin yaƙi da cin hanci da rashawa. Madan labarin musoma da wannan rahoto inda a Najeriya yau a kai jana'izar wasu mutum bakwai da 'yan bindiga suka halaka yayin da suke sallar ishayi a masallaci a daren jiya a garin Sayasta wato na yankin karamar hukumar Ikira ta jihar Kaduna. Lamarin da ya haɗa da limamin masallacin da na'ibinsa. ya yanzu dai ba a kai ga tantance waɗanda suka kai harin ba amma rundunar reshen jihar wato 'yan sandan najeriya ta jihar wadda ta tabbatar da uwar lamari. ta ce an tura jami'an tsaro yankin dangane da haka wannan mutumin na garin wato wanda ba ya so a faɗi sunansa ba ya yi wa abdulsalam ahmad ƙarin bayani yanzu har da ake ciki dai mun ji ni jana'iza su kamar yadda sarawa da musulunci ta tsara mun ji ni wa wa'annan mutane mutum bakwai ishirin yan garin amma da ya zo wucewa ya yi kafin fari an ji an yi jana'iza sun kuma muna nan mana kamar da mun to ya wannan alamar ya auku wannan alamar da ya gaisa ya auku misalin karfe bakwai da minti hamsin da dare da sallah ana sallar isha muna cikin sallar isha mun yi raka uku saboda haka mun tashi muna kawo mana cikin kuka sai mutane uku da sun shigo masallaci ta bangaren arewa tana zuwa mutum biyu su shiga ɗaya yana waje suna zuwa babu wani tambaya ko wani abu na kawo tafi su ke bin gudu a cikin masallaci sun yi kashe mutum hudu sun kashe mutum ɗaya waje mutum biyar kenan ko saboda haka sai wani mai mota shi ma kuma ya zo ya wuce su ne magana ba dai fahimci ya abin bane ba kawai karshe shi ma shi gudun wuta shi ma shi shi ya ta wurin sai ka riga wani haske shi ma shi gudun guje shi ma shi mutum da shi ne bakwai to su kuke zargi da kawo wannan hari to wallahi mu ba za mu isa muna wani ba sakamakon mutane ne sun zo su zama fuskar su karshe suke da la'ila wani wani bafalatani da ita shugaban kungiyar fulani saboda ka ta gaya masu ilimi saka ba ma zargin wani kanin yare ko wani iri na ba. to dama kuna da wani takon saka da wasu mutane ko kuma wata matsalar tsaro a garin naku. ba mu da wannan koda ba mu da matsalar na tsaro ba mu da matsalar su tsari ko su gida ko wani yare ba ko ta addini ba mu koda irin su kuma mutum yankin mu wani zo da su lafiya haka ma mu haka wannan kowa ma zai lafiya. to me kuke jin ya sa aka kawo wannan hari. ka san idan abin faru irin wannan za ka yi rafi samun rabu hankula da yawa akwai wanda suke tunani akwai wani ni wani shugaban ya sa kai shi wanda suke tambaya kenan cewa ina wani sarka ana tunanin kama ne wani mutumin garin saya-saya kenan na yankin karamar hukumar kara ta jihar kaduna to yanda muka tuntubi mai magana da yan rundunar yan sandan najeriya ta jihar asp mansur hassan ya ce an halaka akalla mutum biyar wasu mutum biyu kuma sun ji rauni sakamakon harin shi ma kuma ya nuna cewa ana zargin maharan sun biyo sawun wani shugaban yan banga ne wanda yana cikin mutanen da suka kashe a masallacin jami'an sandan ya ce tuni an tura karin jami'an tsaro a yanki to mai sauraro da haka da haka muka kawo ma ƙarshen rahotannin da muke ɗauke da shi a wannan safiya ta lahadi wanda ta yi daidai da uku ga watan Satumba shekara ta 2023 daidai da 18 ga watan safar hijira ta 1445 a kalandar musulunci to mai sauraro ka saurari rahotanni kamar haka da ka wannan tasha ta sahihiya wata ta saba kawo muku labarai da dumi su akan abin da ya shafi Najeriya, Nijar kamaru chadi gabon da kuma ƙasashen ƙetare ma dai wanda a yanzu haka kuka ji rahotanni daga wannan tasha tamu wanda kuka ji wani zazzafan ne guda biyar ga janar ciyani wanda 'yan ƙasar Nijar suka miƙa wa shugaban nasu janar ciyani wanda suke nuni suke alfarma akan cewar kar ya sake ya dawo da mulki hannun farar kuma suna godiya a gare shi da ya ci gaba da yi sannan ya ƙara musu ƙarfin sojoji ya ibi matasa domin da ƙarfin sojoji da makamai dukkan ƙasa take nasara kamar yadda dai kuka ji saƙon tun a farko haka zalika dai a karo na biyu mun kawo muku zanga-zanga da 'yan nijar ɗin suka gudanar dankin zaman sojojin faransa a jamhuriyar nijar ɗin wanda suka gudanar da zanga-zanga a kusa da ofishin sojojin faransan wanda suna allah wadai da daga tutoti don nuna cewar sojojin faransan da su haƙura su bar musu ƙasa haka zalika dai a nan gida najeriya kun ji inda muka kawo muku rahoto kan cewar an gudanar da jana'iza a najeriya sakamakon kashe mutane guda bakwai da 'yan bindiga suka yi a masallaci a jihar kaduna wanda mutum biyar aka kashe a cikin masallaci biyu kuma a wajen masallacin wanda tun ajiya mun kawo muku wannan rahoton To sai gashi yau dai an wayi gari da an yi musu jana'iza muna roƙon Allah ya ji kan musulmai ya gafarta musu. Haka zalika muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙi mafita da rangwame a cikin wannan ƙasashe namu na musulmai. Jamhuriyar Nijar gaban da suke tsaka da wuya kan juyin mulki da juyin juya hali da ake ciki a yanzu haka mu nemi su fatan alkhairi tare da fatan Allah ya kawo alkhairi a tattare da ƙasashen nasu haka zalika nan gida najeriya da muke fama da fatara yunwa talauci da hali na ƙaƙa na kayi da matsin rayuwa muna roƙon lillahi da ya kawo mana sauƙi da mafita a cikin wannan rayuwar tamu to mai sauraro wannan kenan za mu so mu ji kwamen ɗinka ko kuma tsokacinka dangane da rahotannin da muka kawo maka haka zalika za mu so idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe da haka da haka sai mu ce bisalam a huta lafiya sai ka ji mu ɗauke da wasu rahotannin a nan gaba barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma